أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فارجعوا إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ما قضيت ويسلموا ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم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 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا فيقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي باهك يا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم barkanmu da yammacin juma'a uku ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha daya ko sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta hamsin da shida cikin hamsin da biyar cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi farkon aya ta hamsin da shida fadin Allah madaukakin sarki innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara بسم الله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا هدى غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا lallai waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu saufa nuslihim da sannu zamu mu shigar da su wuta dukkan wanda aka yi masa wa'azi bai ji ba kuma ya rayu bisa ga kafirci to ya sani makomarsa ita ce wuta ubangiji mai girma da buwa ya ce lallai waɗanda suka kamurce wa ayoyinmu da sannu za mu shigar da su wuta kullama nadijat duluduhun duk lokacin da fatin jikinsu suka rididdige suka ƙone suka saɓule suka bar gangar jikin nasu saboda kunar wuta baddalnahum juludan ghayraha sai mu sake musanya musu da waɗansu fatun banda wa'ancan na farkon da suka ƙone abinda wannan yake nunawa azabar dan wuta ba a yanke ta la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun ba za a yanke musu azabar ba wa hum fiha mublisun kuma suna masu dawwama a cikin ta ko da yaushe ana musu azaba ko da yaushe ana kona jikinsu dan haka fatar jikinsu za ta rinka konewa tana sabulewa kuma sai a sake halitta musu waɗansu fatin don su daɗa shan azaba sosai malamai suka ce wannan ke nuna wannan fatar da take jikin dan adam ta sama inda ita a jikinsa ya fi shan azaba musamman idan wuta za ta kone shi to inda wannan fatar a jikinsa fatar ta fi karɓar wutar ya fi jin kunar wutar a tare da shi wannan hikimar ta sanya a wutar lahira duk lokacin da fatar jikin mutum ta sabule ba a barin sai ci gaba da zama a haka babu fata sai an sake masa wata fatar ubangiji ya ce liya azab don su fi ɗanɗanar azaba don wutar ta fi ƙona su da haka suka ce ko yanzu da a ce za ka ji rauni a ɓare wannan fatar ta saman jikinka ka ɗauko wuta ka ɗora a kan jikinka zafin da za ka ji bai kai ba na inda da akwai fata domin idan akwai fata to jiki ya fi karɓar wuta jiki ya fi jin zafi don haka za ka ga cewa in an cire ta to koda mutum zai ji zafi zafin ba kamar ya kasance akwai fata ɗin ba da haka ubangiji madaukakin sarki ce baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab za mu musanya musu waɗansu fatin dan su ci gaba da dandanar azaba inna allaha kana azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi mai hikima kalmar aziz tana nuna hakan ba zai gagare shi ba domin kalmar aziz shine wanda babu abin da ke gagararsa dan haka Allah mai iko ne akan haka kila wani ya ce ya haka za ta faru a wajen Allah wannan ya fi komai sauki wa ma zalika ala Allah bi to sannan me yasa Allah madaukakin sarki ya haka shin akwai wani dalili shin akwai wata hikima eh hakiman Allah mai hikima ne duk wani abu da kaga yayi duk wani abu da kaga ya tsara to akwai wani dalili akwai wani sababi ko dai hankalin dan adam zai iya ganowa ko ba zai iya ganowa ba amma shi Allah hakimu ne baya yin abu babu dalili baya yin abu babu hikima cikin ayyukansa subhanahu wataala Na. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الإمام ابن أبي هاتم يا روي توجه للتاف سنة تفسيري دقى حسن البصري الله يكارى مسيدا حسن البصري يكي تمدجهم في اليوم سبعين مرة ko saba'ina alfa marra a wuni ɗaya ɗan wuta sai fatarsa ta zagwanye ta kone ta sabule sau dubu saba'in kuma duk lokacin da ta sabule ta zagwanye sai Allah ya ce da ita koma sai ta koma sai a sake kera masa wata fatar kuma haka za a sake kona shi ya sake sabulewa kullum haka za a rinka yi babu dare babu rana babu kuma yankewa dan haka a wata ruwayar dai har ila yau daga Hisham daga Hasan al-Basri yake cewa kullama an bajatuhum fa akalat luhumahum qila lahum udu fa adu duk lokacin da wuta ta kone yan wuta ta sabule fata jikinsu sai a ce da ita koma ko a ce da su din ku dawo da fatu a jikinku sai kuma su sake dawowa domin me umarnin Allah madaukakin sarki yakan kasance ne da kumfa ya kudu kar ka dauka wani lokaci za a dauka a zo a sa fatar a lulluba a yi dinki a yi kaza a yi sajari kamar yadda likitoci suke shi Allah umarninsa da al'amarinsa ba haka bane ba inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun idan yana son abu ya faru kawai ta yake da abin kasance ko mun girmansa ko mun wahala sa idan adama shi a wajen Allah madaukakin sarki ya fi komai sauki take sai abin ya kasance to da haka wancan makomar kafirai kenan sakamakon waɗanda suka rayu bisa ga kafirci suka mutu akan kafirci kenan amma waɗanda suka yi imani al'amarin su ba haka bane ba innal ladhina am wal ladhina amanu wa amilus salihat lallai su ka waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari sanu da khilhum jannat da sannu za mu shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda korabi suke gudana ta karkashin kasar su abin nufi dan wuta yana cikin azaba amma shi dan aljanna yana cikin ni'ima dan wuta ana kone fatar jikinsa ana sabule ta sannan ana sake eh, halitta masa wata dan a ci gaba da yi masa azaba shi dan aljanna yana cikin gidan ni'ima gida wanda Allah madaukakin sarki yayi dan dawwama gida wanda Allah madaukakin sarki ya dan ni'imtarwa wanda ta karkashin gine-ginen gidan akwai korami suna kai kawo mafalul jannati allati wa'ida al-muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin misalin aljannar waɗanda suka yi imani suka bi ubangijin su a duniya ubangiji madaukakin sarki yace tajri min tahti al-anhar gida ne wanda korami suke kai kawo ta karkashin ginin an gina shi akan ruwa dan ni'imtarwa dan jiyar da ma'abutansa daɗi ruwan nan ba iri ɗaya ba akwai ruwan zuma akwai ruwan nono akwai ruwa na giya sannan kuma akwai ruwan garai ubangiji madaukakin sarki ya ce fiha anharu min ma'in lam yataghayyar ta'amuhu ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamri lazzatin lisharibin wa anharun min asalin musabba gida ne wanda a karkashin ginin sa akwai kogi na ruwa ruwan garai ruwan da za a sha dan a da kishirwa sannan akwai kogi na zuma zuma wacce take tatacciya ba wai wacce take da totuwa a cikinta ba sannan akwai ruwa na nono wanda yake tatacce garai mai kai kawo wanda baya barci wanda baya tsami baya hamami sannan kuma ga tatacce zuma zuma irin ta lahira wata ba ta sanya ciwon kai ba ta sa tumbele ba ta sanya fitsari la yusaddauna anha wa la yunzafun bayda'a lazzatan lisharibin la غول fiha. da haka giya Allah madaukakin sarki ya yi ta teku guda ruwa teku guda sannan nono teku guda sannan kuma zuma teku guda duk a gidan aljanna kaga wannan ya sha bamban da wancan domin aikin ma ya sha bamban wancan ya yi imani a wannan ya yi imani wancan kuma ya kafirce wancan ya yi da'a wancan kuma ya butulce wallazina amanu lallai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari sadu da tilhum jannat da sannu za mu shigar da su aljannatai ta jiri min tahti al-anhab wanda gorami suke gudana ta karkashin su khalidi na fiha suna masu dawwama a cikin aljannar lahum fiha azwajun mutahhara sannan kuma ga su da waɗansu mataye a cikin gidan mutahharatun tsarkaka waɗanda babu dauda a tare da su babu dauda irin na matan duniya dauda ko dai ta rashin tsafta ko dauda ta fuskar zubar da yawu idan mace ta yi ciki tana laulayin ciki ko dauda irin ta ba haya ko ta fitsari duk matan aljanna ba sa wannan ko kuma dauda ta jinin biki ko jinin al'ada abdullahi dan abba zai ce mutahharatun min alhaidi wan nifasi ababan tsarkakewa daga haila ababan tsarkakewa daga jinin biki daga dukkan wata dauda ta bil adama matan aljanna ba su da ita to wannan yana daga cikin ni'ima da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa 'yan aljanna wanda yake musu tsokaci tun daga nan duniya dan su dada zabura su imani su aiki na gari dan su je su tara azwajun mutahhara yana daga cikin nemomin aljanna a nan an faɗa a wasu ayoyin ma cikin alqur'ani an faɗa kamar cikin suratul baqara kullama ruziqu minha min samaratin rizqan قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون haka cikin ayat suratu ali imran قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد da haka akwai mata tsarkaka wanda yana daga cikin tarin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya tanadar a cikin aljanna malamai suka ce ni'imar aljanna sai dai ai ta kwatance da abin da za a gaya maka na jin daɗi na aljanna sai dai kwatance dan dan adam ya iya hararo wani abu na jin daɗi ana kwatanta masa da abin da ya iya sani ko ya sani a nan rayuwar duniya amma hakikanin duk abin da za a gaya maka na aljanna ya fi karfin tunani ya fi karfin hararowar dan adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi basharin qattu cikin aljanna akwai abin da ido bai taba ganin sa ba akwai abin da kunne bai taba jin labarin sa ba akwai abin da tunanin dan adam bai isa ya tunano shi ba Allah madaukakin sarki ya tanadar dan ni'imtarwa dan jiyar da bayansa dadi sakamakon da'a da haka za a ce wa nudu an tilkumul jannatu uridtumuha bima kuntum ta'malun ga aljanna nan an gadar muku da ita sakamakon kyawawan ayyukanku aiki jan aiki da ke gaban mutum dan ya samu shiga aljanna shine aikin imani sai kuma aiki nagari dan haka dole ne mutum ya dage in dai yana so ya tsira daga azaba ya samu shiga gidan rahama to dole sai yayi imani kuma dole sai ya tsayi da aiki nagari shi yasa innal ladina amanu wa amilus salihati sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari wallazina amanu wa amilu salihati innal ladina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatu firdausi nuzula innal ladina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum ar-rahmanu wadda innal ladina amanu wa amilu salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala imani da aiki na gari da aka lahum fiha azwajun mutahhara lallai suna da mataye tsarkaka a ciki da tilhum dhillan walila kuma za mu shigar da su dhillan inuwa walilan mai amsa sunar inuwa dangane da matayen aljanna ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane dan adam za a bashi mata biyu cikin matan aljanna kowa za a bashi mata biyu cikin matan aljanna ga dukkan wanda ya imani ya aiki na gari to in ya shiga aljanna za a bashi matan aljanna guda biyu mata ne waɗanda Allah ya ta kwatanta su cikin alkur'ani da ni'ima ya ce ba su taɓa ganin kowa ba in ban da mijinsu na aljanna shi yasa ya ce tsarfi a atraf masu takaitaccen gani sannan kuma tsare kun juna ba wacce ta girma wata don kar a zo ana faɗa wannan ta ce ni ce ta fari dole a ce da ni yaya wannan ta ce ni za a girmama to babu rigima cikin aljanna A atrab wa kawa'iba taraba ga su kawa'ib kawa'ib jam'u ka'iba ka'iba matar da mamanta baya faduwa kuma da mun dai aljanna babu batun haihuwa matsalar da take zubar da maman mace in ta haihu ɗaya biyu yaro ya sha to sai mamanta sauka su kuma mata aljanna ba su da wannan matsala shi yasa Allah ya ce wa kawa'ib ga mataye masu maman da baya sauka baya zuba a taraban kuma tsare kun juna sannan lam yadmisuhunna insun qablahum wala jan banda kai ba wanda ya taba taba ta mutum bai taba taba jikinta ba kai ne na fari kai zaka buɗe ta a leda aljani bai taba taba jikinta ba kai ne dai na fari bata san kowa ba sai kai da haka wannan yake nuna cewa matan aljanna din akwai ni'ima tattare da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya tanada da kuma kamanni na matan aljanna yana daga cikin kamannin su malamai suka ce kana tsaye zaka rinka ganin jinin su yana gudana a cikin jijiyar su ma'ana jikin su yadda ka san gilafi saboda ni'ima kana ganin jinin su yana kai kawo a jikin su saboda kyau saboda ni'ima ta fuskar idandunan su ubangiji madaukakin sarki ya ce suna da manya-manyan idanduna dara-dara kamar kwai a faranti domin kyan yana daga cikin sifa ta kyau ga mace ta zama tana da manyan ido karka ce kwala kwala in ido ya zama kwala kwala kuma bai da kyau amma dara dara sannan wajen farin tas wajen bakin sidik karka ce kirin dan baki in ya zama kirin bai da kyau amma in ya zama sidik to yana da kyau shi yasa ma ake ce da su hurun ain ubangiji ya ce wa hurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun yan aljanna bayan din ni'imar da zamu ba su doriya akan haka wa hurun da kuma mataye hur kalmar hur ana nufin shadidatul bayan masu tsananin farin kwayar ido a wajen farin sannan kuma wajen bakin shi kuma mai tsananin baki babu sofanan komai da haka ubangiji ya ce ka amsalin lu'lu'il maknun kai ka ce wani gwal ne da yake cikin gilas ko wani diamond ne a cikin gilas haka zaka rinka ganin su tarwai kana ganin komai da komai na jikinsu ku da haka ubangiji subhanahu wataala ya tanadi wannan ga dukkanin wanda ya kasance yana da imani kuma ya aiki na gari idan ya mutu zai je tarar da haka ya tabbata cikin hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa duk mutumin da ya mutu ya zama dan aljanna kuma matarsa ma ɗan aljanna zai ci gaba da zama tare da ita aljanna amma tare da haka ƙari akan haka za a kara maka da matan aljanna guda biyu kila wani kara iya ɗauke shi da rawar kafa ce ni kan hajiya da ita kaɗai muka rayu a duniya a lahira ma ba sai an kara mun ba a'a baka sani bane a duniya matsala ce ta sa ka rayu da hajiya ita kaɗai. ba ma fatan wannan matsalar ta sake maimaituwa da kai a lahira kila a duniya tsoron fitinar hajiya kake tsoron tashin hankali kake tsoron ba za ka iya adalci ba a can duk babu wannan fargabar da haka Allah madaukakin sarki zai wa dan aljanna ta goma shi da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam matayensa duka da ya rayu da su a duniya su ne matayen da Allah madaukakin sarki kuma zai raya shi da su a lahira sannan kuma ga matan hurul in to sannan babu rigimar kishi babu fitina irin ta duniya domin gida ne cikakken gida na aminci la yasma'una fiha lagawan wala ta'siman illa qilan salaman salama babu wata magana ta tashin hankali ko bacin rai kadai abin da kake ji aminci aminci duk abin da zai faranta rai shi dan aljanna zai gani duk abin da zai bata rai babu dan aljanna babu shi Allah madaukakin sarki ka samu aljanna da rahamarka to sai Allah ya ce kuma wa nudkhilhum dhillan walila za mu shigar da su inuwa mai amsa sunan inuwa larabawa suka ce lailun aliyal dare mai amsa sunan dare wanda ga taurari a cikinsa ga wata ga komai wannan shine dare mai amsa sunan dare duk abin da ake samu cikin dare an samu a cikinsa to hakan nan sukan ce zillan zalil inuwa mai amsa sunan inuwa ma'ana inuwar lahira tana amsa sunan inuwa inuwar yan aljanna tana amsa sunan inuwa suka ce domin akwai inuwar da ba ta amsa sunan inuwa inuwa ce a suna amma a aikata kuma ba ta aiki irin na inuwa kamar inuwar yan wuta wacce ubangiji zai ce da su in taliqu ila dhillin dhi salasi shu'abin la zalilin wala yughni min al-lahab innaha tarmi bi shararin kal qasr وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم ga ta dai inuwa ce amma ba ta hana rana ga ta dai inuwa ce amma sai dai zafi a cikin ta babu sanyi kaga wannan inuwa ce bata amsa sunan inuwa ba amma inuwar aljanna inuwa ce ta amsa sunan inuwa malamai suka ce inuwa ba ta amsa sunan inuwa sai ta hada abubuwa guda hudu abu na farko ya zama cewa tana da fadi ba takaitacciya bace ba gajeruwa bace ba shi yasa a wata ayar ubangiji madaukakin sarki ce wa zillin mamdud inuwar yan aljanna tana da fadi ba ta da takaituwa ba ta da gajarta ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin aljanna akwai inuwar da ko me ka hau na abin hawa sai kai shekara 70 baka fita daga cikin ta ba inuwa ce mai fadi jirgin sama zaka hau mota zaka hau ka kure maleji keke babur ko ma me za ka hau sai ka yi shekara duk saba'in baka fita daga cikin ta ba kaga inuwa ce mai faɗi da aka ta faɗi ta amsa sunan inuwa akwai inuwar da zaka ga gajeruwa ce in ta kare maka kai in ka miƙe kafa kuma ka a cikin rana take in ta kare bangaren jikinka wani bangaren kuma jikinka a cikin rana yake kaga wannan inuwa bata amsa sunan inuwa ba sannan abu na biyu da inuwa take cikawa ta amsa sunan inuwa ya zama cewa inuwa ce ba ta abu daya ba abubuwa ne da yawa suka haɗu suka bada ita akwai benaye akwai bishiyu akwai shuke-shuke akwai rumfuna akwai kaza su suka haɗu suka ba da inuwar domin kowane nau'i na abu idan ya ba da inuwa to inuwar kuma tana bada da wani abu na daban to dukkan wani abu da yake ba da inuwa sai da aka haɗa shi kafin a tashi inuwar aljanna shi yasa Allah madaukakin sarki ce inna ashabal jannati al yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal ara'iki muttaki'un fi zilal suna cikin inuwoyi domin kalmar zilal jam'i ne na zil zil kuma kwaya ɗaya kenan wanda aka samu daga abu ɗaya amma inuwar aljanna ba abu ɗaya ne ya bada ita ba bishiyu sun bayar da ita rumfuna sun bayar da ita sannan manya manyan gine-gine na cikin aljanna duk su ma sun bada gudunmawa wajen samuwar inuwar sai Allah yake fi zilal cikin inuwoyi inuwar bene inuwar bishiyoyi inuwar rumfa inuwar kaza inuwar kaza sannan abu na uku suka ce da yake tabbatuwa ga inuwa ta amsa sunan inuwa shine ya zama ƙasa ƙasa take ba ta yi nesa ba domin idan inuwa ta yi nesa to hucin zafin rana zai iya shigowa da haka ita inuwar aljanna ƙasa ƙasa take ba a nesa take ba abubuwan da suka yi inuwan ƙasa ƙasa suke ba a nesa suke ba ga kai mai shan inuwa din shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa daniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa daniyatan alaihim abar kusantowa ce gare su zilaluha inuwoyin aljanna abubuwan da suka yi inuwan ba su yi sama can ba ta yadda hucin rana zai shigo a'a ƙasa-ƙasa suke sannan ha ababen tsinka na kayan marmarin cikin gidan aljanna tazlilan bulli da ɗanyo kasa da su tazlilan matuƙar yin ƙasa-ƙasa. ta yadda kowane hali ka so ka tsinka za ka iya tsinka ba sai ka tashi ka hau tsani ko ka ɗau matsayi fata ba ka sha wahala a'a kana kwance ma sai dabino in kana so sai yi kasa kasa duk tsawonsa ka tsinka sannan ya yi sama mangwaro yi kasa kasa ka tsinka ya yi sama goba ayaba komai in kana bukata na kayan marmarin aljanna daga inda kake zai taho ya yi kasa ka tsinka kuma kan ka tsinka wani ya cike gurbin sannan kuma sai ya koma shine wa zullilat qutufuha tazlila to sannan abu na hudu wanda sai shi sai da shi inuwa take amsa sunan inuwa ya zama inuwar dawwamammiya ce inda rana ka zo haka zaka ganta da daddar ma haka ne da yamma ma haka ne da rafi da rani da kaka da damuna amma akwai wajen da zaka ga in a duniya ne inda rani ne yana bada inuwa amma inda damuna ne ba ba inuwa a wajen inda safe ne da inuwa amma idan rana ta take rana kuma ta kori inuwar to inuwar aljanna ba haka take ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce ukuluha da'imun wa dhilluha inuwar aljanna dawwamammiya ce kamar yadda duk kayan abincin aljanna dawwamammu ne babu kaka ko bazara a ce kaza ya yanke a'a sai Allah ce tilka uqbal ladina taqaw wannan kam ne makomar waɗanda suka ji tsoron Allah Allah ka samu cikin su da rahamarka wa nudkhiluhum dhillan dhalila za mu shigar da su inuwa mai amsa sunan inuwa na'am إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات حقيقة الله ينا أمرتك لكم ميد أمانوني لفظا أمانات جمعينينا أمانة أمانة قايا أمانات أمانوني ديوا akwai amana tsakanin bawa da mahaliccinsa Allah ya umarce shi da ya cika wannan amana akwai amana tsakanin kai da kanka Allah ya umarce ka da ka cika wannan amana akwai amana tsakaninka da iyayenka amana tsakaninka da matarka amana tsakaninka da 'ya'yanka amana tsakaninka da shugabanninka na ƙasa dan haka inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah ya umarce ku ku mai da amanoni ga masu ita ka fara mai da amana da ke tsakaninka da Allah ka kadaita shi da bauta ka bi manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen kwaikwayon yadda zaka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan amana ce da Allah ya dora wa dukkan dan adam domin Allah ya tallata wannan amana ta bauta ga sauran halittu suka ki amma dan adam ya ce zai karba kuma ya karba amma sakamakon haka yana yin sakaci duk da haka kuma yana yin ganganci wani lokaci ya saba إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ubangiji ya ce mun tallata amanar mu ga sammai da ƙasa da duwatsu da bishiyoyi muka ce ku ɗauki amanar mu ku yadda za ku bautata mana a wannan duniya mu kuma mai muku alkawarin aljanna in kun koma lahira sama sai ta ce ba zan iya ba ƙasa ta ce ya Allah ba zan iya ba duwatsu suka ce ba za mu iya ba bishiyoyi suka ce ya ubangiji wannan abu ya gagare mu amma dan adam sai ya ce ni zan iya wa hamala hal insani sai dan adam ya dauka shi yasa zaka ga in an yi tashin alkiyama sama ba za ka shiga aljanna ba kuma ba za a kona ta a wuta ba domin ita ba ta dauki amana ba kasa haka duwatsu haka bishiyoyi haka amma dan adam shine wanda Allah madaukakin sarki ya dora wannan amana sakamakon haka ya masa wancan tanadi da haka malamai suka ce halittun Allah iri biyu ne akwai waɗanda suke da farko za su yi ƙarshe akwai wanda suke da farko ba su da ƙarshe dan adam yana da farko amma ba yi da ƙarshe domin dan adam da babu shi amma daga baya aka zo aka same shi kuma daga da aka same shi shikenan har abada ba za a taɓa rasa shi ba ko da ka mutu mutuwar ta wani ɗan lokaci ce daga baya Allah zai raya ka ko ya saka a wuta ko ya ka aljanna kuma kowace ka shiga dawwama za ka yi babu fita kaga wannan sai ke nuna cewa dan adam yana da wata daraja yana da wata kima ta yadda Allah madaukakin sarki ya ara masa dawwama me ya ja aka ara masa dawwama saboda ya dauki amanar Allah madaukakin sarki ta cewa zai bauta masa sakamakon haka Allah ya yi alkawari ga wanda suka cika wannan amana zai sa su aljanna su dawwama waɗanda suka karya wannan amana suka ci wannan amana zai sa su a wuta kuma za su dawwama da haka ubangiji ya ce lallai mu sauke wannan amana da ya dora mana lallai mu kadaita shi da tauhidi lallai mu kadaita manzansa sallallahu alaihi sallama da biyayya to sannan mu sauke amanar da ke tsakanin mu da iyayenmu ta mu kyautata musu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا Wa واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا kaga ka sauke haƙƙin Allah na bauta ka sauke haƙƙin iyayenka na kyautata musu da yi musu biyayya dukkan abin da sunansa kyautatawa ka yi wa mahaifanka in dai ba saban ubangiji bane ba ba a iyakance me ake nufi da kyautatawa ba a'a al'adar garinku ita za ta tantance me kyautatawa duk abin da al'adar garinku ta yadda da shi cewa in ɗaya ga iyayensa ya kyautata musu to dole ne ka yi ga iyayenka matukar wannan abin ba sabo bane ga Allah subhanahu wa ta'ala, in ku ya zama sabo to fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma in iyaye suka ce ka saba wa Allah dan ka kyautata musu Allah ya ce to anan ne karka bi su amma tare da haka karka yi musu rashin mutunci karka yi fito na fito da su ka kyautata musu ka rarrashe su amma ka nuna musu cewa fa haƙƙin Allah ya fi haƙƙin su girmama Allah ya fi a girmama su dan haka ba za a saba wa Allah ba dan a faranta wani bil adam rai sannan ka kyautata wa iyalanka ka sauke haƙƙin da Allah ya dora maka dangane da su wannan ma amana ce ka kyautata wa ƴaƴanka kai musu kyakkyawar tarbiyya ka dora su akan turba madaidaiciya wannan ma amana ce haka nan ka kyautata wa waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya su karkashin ka in kai ogani a ofis to duk wanda yake karkashin kulawarka amana ne akan ka sai ka sauke haƙƙinsa amana ne akan ka sai ka mu'amalance shi irin yadda ya zama wajibi a gare ka ka mu'amalance shi bisa ga amana da haka Allah yana umarta mu da mu sauke amanoni da ya dora mana mu maida su ga waɗanda Allah madaukakin sarki ce mu maida amana din zuwa gare su wa idza hakamtum kuma ku masu hukunci in kun tashi yin hukunci bainan nasu tsakanin mutane an tahkumu bil adli ubangiji ya umarce ku da ku hukunci da adalci hukunci da adalci babu sani babu sabo babu cewa wani nawa ne wani na kusa da ni ne wani dan mu ne ko dan mu ne me ka'ida ta ce menene laifinsa menene abin da ya zama wajibi a yi masa dole ne kai masa wannan shine adalci wannan shine amana ya tabbata cikin hadisin na na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce akwai wata mata yar dangi yar babban gida a Makka bakuraishiya yar dangi kowa da kowa yana ganin mutuncin iyayenta domin bakuraishiya ce ta gaba da baya sannan kuma Allah ya mata kyawun halitta kyakkyawa ce son kowa kin wanda ya rasa to amma sai wata rana ta kuskure sai ta je ta yi sata ta saci abin da ya kamata a yanke mata hannu kimar abin da darajarsa ya kai a yanke mata hannu da haka da yawa daga cikin mutane sai suka ce to ga wannan mata ta yi sata ga girman gidansu ga girman iyayenta ga asalinta ga kuma kyan halittarta kuma tabbas in dai aka kai ta kotu gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sani ba sabo zai yanke hannunta in ku aka yanke hannunta lalle an ci mutuncin iyayenta lalle an rage mata farashi lalle an ja mata abun kunya da ita da kabilarta to da ka sai wasu daga cikin sahabbai suka ce to muna ganin kadai wanda zai iya zuwa ya rarrashi annabi ya kyale ta ya saurara mata ya daga mata kafa shine Usama dan Zaidu Usama dan Zaidu yaro ne karami annabi yana son sa yana sa yana masa lele dan haka sai aka gaya masa Usama ya shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana sai Annabi ya fahimci me Usama yake so so yake yi ga wata mai laifi nan za ta taho ta yi laifin da ya kamata a yi mata haddi amma yana so a yi mata rangwame a sassauta mata a yi mata ido ya san na gida take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci sa ya tashi ya sa aka tara mutane a cikin masallaci ya zo ya hau mimbari zai yi musu faɗakarwa ya ce ayyuhan nas ya ku mutane inna mimma ahlaka man kana qablakum yana daga abin da ya jawo al'ummar da ta gabace ku suka halaka suka tabe Allah ya fushi da su kanu idza sarqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-had sun kasance idan wanda ba dan kowa ba wanda talaka ne bai da kowa bai da komai yayi laifi to sai an karanta masa dukkan wata doka duk wani sakin layi sai an sake a kansa duk wata baka da kwari sai an wasa ta a kansa amma wa idza saraka fihim sharif in dan babban gida ne dan wane ko jikan wane ko ya san wani yayi laifi tarakuhu sai su kyale shi sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa shine Allah law anna fatimata binta muhammadin sarakan ya yadaha wallahi ko fatima ce yata kun ga dai karshe kenan kat tai sata in aka kawo min gaba aka kawo ta gaba na sai na yanke mata hannu da aka a ka'ida a hukunci a doka babu sani babu sabo wannan shi yake kawo zaman lafiya wannan shi yake tabbatar da al'umma da darajarta da kimata kowa ya kwanta lami lafiya babu tashin tashina babu fargaba babu rashin aminci babu dukkan wani abu da zai firgita wani ya hana masa samun kwanciyar hankali in dai adalci ya tsaya to kowa zai zauna lafiya shugabanni su kwana lafiya talakawa su kwana lafiya kowa ma ya kwanta cikin kwanciyar hankali shi yasa wata rana wani sarki daga kasar turawa a zamanin halifancin sayyidina umar ya ji labarin umar ya karaɗe ko ina sai ce shi ko sai ya zo ya ga wane ne umar da aka yi taho tinkis tinkis har zuwa kasar larabawa har zuwa garin madina yana shigowa garin madina ce ina halifan musulmi shugaban kasar musulmi wanda in ya faɗa kowa yana ji gabaci da yammaci sai aka ce umar kake nufi ya ce umar nake nufi ina zan same shi yana so a nuna masa wata katuwar fada da wani jet da checking point da kaza da kaza sai aka ce da shi je ka bayan gari daidai wajen bishiya kaza za ka gan shi a kwance yana bacci babu kowa a tare da shi yace da Allah mutane kar ku min bakan magana mana ya ina magana shugaban kasa ko shugaban duniya ma a lokacin ba kasa ba amma ku ce min je bayan gari a gindin bishiya in same shi yana bacci suka ce to shikenan kar ka je zauna in ka dauka wasa ake maka shikenan ya kama hanya tinkin cin ya fita bayan gari ya je inda ake masa kwatance yana zuwa ya tarar da Umar a kwance cikin rairayi yana ta sa shi da kansa sai ya tsaya ya ja da baya sai ce wallahi abin da wannan ya gagare mu a kasashen mu shi wannan bawan Allah ya samu hakama fa'adila faraha fasaraha hukunci yayi yayi adalci sai ya huta aka huta da shi ya samar wa talakawansa aiki sai suka kyale shi suna can suna aikin su suka bashi ya huta amma ka hana su aikin yi wallahi ba za su baka ka huta ba ka hana musu su kwanta lafiya su huta ka bar su cikin yunwa wallahi kai ma ba za ka kwanta ba duk dan da yace uwarsa ba za ta yi bacci ba shi ma ba zai rantsa ba to da ka ya shugabanni wajibi ne akan ku ku yi adalci in kuka yi adalci farkon wanda zai fara moran adalcin ku ne ku kuka fi kowa son ku ji daɗi domin ku kuke da abin duniya ku kuka fi kowa son ku huta domin ku kuke da gidajen hutawa talaka abu kaɗan yake bukata a hannun ku kuka hana shi shi yasa naku mai yawan kuma ba zai ishe ku ba dan haka idan mutum ya yi adalci a yayin hukunci to zai samu kwanciyar hankali Allah zai sanya masa albarka in a gidanka ne ka tsaye da adalci tsakanin iyalanka za ka huta rayuwa za ta yi albarka in a ofishinka kai adalci za a yi albarka za ka huta in a masarautarka ne in a kasuwancinka ne in a komai naka ne kai adalci to adalci zai mai ko ina da ko ina Allah madaukakin sarki sai ya sa rayuwar mutane ta zama mai albarka da haka wa idza hakamtum bainan nasi in dai za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl lalle ku yi musu adalci ko da gaba tsakanin ka da su ko da hamayya ko da bambancin addini ko ma da menene in za ka yi hukunci kai adalci Allah madaukakin sarki ya gaya mana babu al'ummar da ta fi gaba da kiyayya ga musulmi irin Yahudawa amma yahudawa Allah ya ce da manzo Allah in sun zo wajen ka neman hukunci kai musu adalci kada ka saba musu kada ka lura da waccan magana da muka ce suna kinka tabbas suna kinka din amma duk da haka kai musu adalci يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يا suka yi imani ku zama masu adalci da adalci rayuwa take albarka ko da a karan kanka ne ko da ga iyayenka ne ko da ga dukkan wani makusancinka ne in maganar hukunci ya taso a yi adalci wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada kiyayyar da ke tsakaninku da mutane ta hana ku yi musu adalci ku yi adalci adalci shi Allah yake so wa idza hakamta an tahkum bil adl bil qist wa in ja'uka fa hakum bainahum aw a'rid anhum wa in turid anhum falan yadurruka shay'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist inna allaha yuhibbul muqsitin ubangiji ya ce in yahudawa suka gudo daga kotunan su suka taho kotunka kai musu adalci in ka ga dama ka kori shari'a suka ce ba za ka yi musu ba kana da damar haka wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-taura fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil dan me za su ce dole sai sun kawo kara kotun ka kotun musulunci yayi su ma a hannunsu akwai attaura in sun ga dama su je su hukunci da ita ita ma littafin Allah ce amma in dai ka yadda ka karbi karar su a kotun ka to lalle kai musu adalci inna Allah yuhibbul muqsidin Allah yana son masu adalci wata rana wani abu ya faru a bamban mamaki lokacin Ali ibn Abi Talib Allah ya kara yadda a gare shi yana halifan musulmi sannan kuma akwai kotun musulunci ta alqadi shurai a ƙasar iraki a garin kufa alkalin sayyidina aliyu shi ya naɗa shi shi ke biyan sa albashi ma'aikacinsa ne amma wata rana sayyidina aliyu dan abi talib ya yadda rigarsa ya neme ta ya rasa katsan yana tafiya sai ya ganta a cikin wani Bayahudi. ya rike bayahudin ya ce wannan riga ta ce ya ce wallahi ba rigar ka bace ba ya aka ta zama taka gata a jikina ba a jikinka ba sai ce to shikenan a tafi kotu aka tafi kotu kotun alqadi shirai alƙalin musulmi wanda ya naɗa shi musulmi shari'ar ta musulunci kuma gashi an kawo shugaban ƙasa da bai yahude amma saboda adalci lokacin da suka shigo kotun su biyu alƙalin zai saurare su ya ce kai ba yahude yi magana ba yahude ya magana yi magana da alƙali ya juyo kan sayyidina ali sai ya ce ya baban hasan tashi kai ma kai magana shi aliyu bai kira shi da sunansa tsirara ba take sai aka ga fuskar sayyidina aliyu ransa ya baci ya tashi ya fita daga kotu aka ce ya haka yace ba za ka yi mana adalci ba dan me ka kira shi da sunansa tsirara ni kuma ka saka ya mun ni ma sai ka kira ni domin a gaban ka da ni da shi duk ɗaya ne ba batun cewa ni wane ne yayi shi ma yana da da ake masa alkunya in haka ne ka kira shi da sunan ɗansa ba sakamakon haka sai na ali ya ce ban yadda da ko shari'ar ka ba a wannan lokaci dan haka ba zan yadda ba ya fita shi kuma bai hude ganin wannan abu da aka yi Ya yace shi shugaba ne shi ya naɗa alkali shi ke biyansa shi ke da damar ya tuɓe shi amma alkalin ya yi masa hukunci ko ya nemi ya ji ta bakinsa a kotu bai ce kai zaman ka a gida ba za a magance komai bai ce ba matsala ba mun san yadda za mu yi mu mukulla sakamakon haka bai yahude ya dawo ya ce lallai waɗannan al'umma kuna da adalci sakamakon haka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da yawa adalci yakan sanya maki ya zama masoyi da yawa adalci yakan sa na nesa ya dawo kusa da yawa adalci yakan sa wanda bai fahimce ka bai dawo ya fahimce ka daka haka al'ummar musulmi al'umma ce ta adalci musulunci addini ne na adalci wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl lalle in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi adalci inna allaha ni'ma ya'idukum bi lalle Allah mai yawan ni'ima ne dan haka yake gargadin ku da ku yi haka yawan ni'imarsa yasa yake gaya muku abin da yake da daidai dan ku yi ku ci moriya yawan ni'imar sa yasa yake gaya muku abin da yake ba na daidai ba dan ku guje masa ku tsira daga halaka malamai suka ce kalmar ni'imma asalinta da ni'ima ce da kuma ma al inna allaha ni'ima ma ya kun bihi lallai Allah ma dalla da abin da yake yi muku wa'azi da shi na gaya muku gaskiya don ku aikata ku ci moriyarta na gaya muku karya don ku guje mata ku tsira daga haɗarinta da sharrinta to amma sai aka haɗe kalmar ni'ima da kuma ma almausuliya ko almasdariya dan a sauƙin fada domin da kace ni'ima ma ya izukum bihi da kuma kace ni'imma ya izukum bihi ni'imma ya fi saukin fada a baki inna allaha ni'imma lalle Allah mai yawan ni'ima ne ko ni'imma ma dalla da abin da yake ya'idukum bihi yake gargadin ku da shi shine alqur'ani shine gaskiya shine ƙarya dan ku guje mata inna allaha kana sami'an basira lallai Allah ya kasance sami'an mai ji ne basiran kuma mai gani al-imam ibnu jarir tabari da al-imam ibnu jurai sun rawaito hadisi cikin littattafan su na tafsiri cewa wannan ayar tana da sababin sauka sababin saukar ta shine wani mutum da ake kira da Usman ibn Abi Talha wanda ake masa lakabi da Hajibul Baiti tun a lokacin jahiliya tun gabanin bayyanar musulunci Qurayshawa mutanen maka suna girmama ɗakin ka'aba har sun rarraba wa kansu ayyuka dangane da yi mata hidima za ka samu akwai masu share ta su kaɗai suke share ta dangi da kaka da kakanni suka gaji wannan aiki akwai waɗanda suke rike da mukullinta su kawai aikin su kula da kofar ka'aba da kuma rufe mukullinta da rufe wundunanta akwai waɗanda su kuma suke sanya mata wannan lullubin da ake sa mata a rufe ta to akwai wani bawan Allah sunansa Usman ibn Abi Talha a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babba a familin su kuma familin su sune waɗanda suke rike da mukullin kofar ɗakin Ka'aba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo fatu Makka zai shiga garin Makka a lokacin shi wannan bawan Allah bai musulunta ba kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya shiga ɗakin Ka'aba domin yanzu annabi ya riga ya ci karfin mutanen Makka ya kore su wasu sun tsorata sun gudu wasu kuma sun dawo sun musulunta to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shiga ɗakin ka'aba ɗakin ka'aba a kulle yake da ta sai ya tura sayyidina ali ya ce je ka wajen wa'annan mutanen masu rike da mukullin ɗakin ka'aba ka karɓo mana zan mu buɗe mu shiga to lokacin da sayyidina ali ya tafi da ya je wajen wannan mutumin ya ce ya bayar sai bai bayar ba ta daɗin rai sai ya murɗe shi ya kwato da haka da ya murde shi ya kwato aka kawo wa annabi mukulli aka buɗe ya shiga yana shiga cikin ka'aba sai wannan ayat ta sauka Allah yana cewa maza a mayar da amana zuwa ga masu ita adalci ba haka yace ba mutanen da suka ɗau shekaru aru aru su ne mata hidima dan ba su musulunta ba ba ta karfin tsiya za ku kwace ba tuwon girma miyar sanama a mutunta su ko su zo su bude ta daɗin rai ko kuma a ce da su su bude lokacin da suka ga dama budewa in Allah ya kaddara za su bude a dan kusa sai kaga sun bude da haka mai ruwaya yake cewa abdullahi dan abbas kafin annabi ya shiga ɗakin ka'aba ban san wannan ayar ba ban taba jin sa yana faɗarta ba amma yana shiga sai na ga ya fito da mukullin da kansa yana karanta ta inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umarta ku da ku mai da amana ga masu ita sai manzo Allah ya ce ina wannan mutumin wanda yake rike da mukullin ɗakin Ka'aba ya gaje shi iyaye da kakanni aka ce ai yana can gida murde da Ali ya masa yana can yana jiya sai annabi ya ce da sayyidina Ali dauki mukullin ka mai masa da kayansa kuma ka rarrashe shi ka bashi hakuri da aka sayyidina Ali ya kai masa mukullin sa ya rarrashe shi ya bashi hakuri shi kuma jin dadin haka ya taho ya zo ya runguma annabi ya kalmar shahada kuma ya bude aka shiga da shi kaga adalci yana sa na nesa ya zo kusa yana sa maki ya zama mai masoyi inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha na'am يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا يا كولا سكي إيماني أطيعوا الله كيوا ألا داء وأطيعوا الرسول كما كيوا من زن ألا داء أيوا ألا داء تفسكر كدي تاشي دبوتا تفسكر بوجة سنيا مسا أبوكين تاريا تكدي تاشي ta yadda za ka bauta masa ba tare da ka haɗa shi da wani ba cikin bautarsa ta yadda za ka yi masa biyayya biyayyar da ba ka yi wa wani irin ta a duk duniya domin ubangiji shi kadai yake da haƙƙi na biyayya sama da na kowa a kan bayansa da haka ubangiji maɗaukakin sarki ce lallai waɗanda suka yi imani ku ta Allah da biyayya ku ta Allah maɗaukakin sarki da bauta kada ku sanya masa kishiya wannan shine ma'anar ya ladina amanu atiullaha malamai suka ce an ce ya ladina amanu kuma an ce atiullaha kenan wannan yana nuna za ka iya zamowa mai imani amma ba ka yi wa Allah da'a a abin nufi daman muminai an san su da yi wa Allah da'a to ku ci gaba mai kyau ya kara da wanka min babi takmilil kamil la min babi tahsilil hafi kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu aminu billahi ya ku wadanda suka yi imani ku yi imani da Allah ah to ai kamar an tufka kuma an ware an ce ai imani kuma masu imani kuma ku yi imani sai malamai suka ce babu tukka da warwara a ciki ma'ana an san kuna da imani to ku ci gaba kar ku daina kar ku fasa sai dai abin da zai karu kamar yadda aka ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah yo kenan annabi baya jin tsoron Allah zai yi ma ya zama annabi ba tsoron Allah a'a ana nufin ya kai wannan annabi an san kana jin tsoron Allah to ka ci gaba da haka wannan shine abin da ake nufi dan kada wani ya fahimci cewa an ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha ya ku waɗanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a kenan ana nufin da masu imani ba kai wa Allah da'a to kaga wannan ba zai taba yiwa ba ko a hankali bayan da za ka zama mai imani ba kai wa Allah da'a da haka abin da ake nufi ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wanda ba komai ya ja muku imanin ba sai da'a ga Allah atiullaha to ku ci gaba da yi wa Allah da'a wa ati'ur rasula kuma ku ci gaba da yi wa manzansa da'a yi wa manzan Allah da'a shine yin imani da shi shine kada ya tashi da biyayya shine kada ka yadda ka bauta wa Allah sai da samfurin yadda annabi ya koyar a bauta wa Allah wannan shine da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi manzan Allah ba a bauta masa Allah kadai shi ake bautawa ba a yi masa sujada Allah kadai ake yi wa sujada to amma shi kuma yana da nasa haƙin ne kada kai wa kowa biyayya wajen bin Allah sai shi duk wanda ya ce ga yadda za ka yi wani kaza na addini in ya ci karo da na manzan Allah ka kyale masa nasa kai riko da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan wannan sai yake nuna yake nuna cewa da'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da karfi kwarai da gaske domin Allah ya hada da'ar annabinsa da da'arsa a waje daya cikin ayoyi masu tarin yawa hmm. ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah kuma wa atiiu rasula a wajen da'ar Allah aka ce atiiu a wajen da'ar manzo Allah ma aka ce atiiu kenan kowace da'a tana da karfi kowace da'a tana da fawa kai ma dan Allah madaukakin sarki ya nuna maka dunkulewar da'a da zamanta mutalazima ba yadda za a kai kaiwa Allah da'a sai ta hanyar manzo Allah ba yadda za a kai kaiwa manzan Allah da'a sai kaiwa Allah da'a sai ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah yo ai ya bi Allah ba yadda za a yi ka bi manzon Allah baka bi Allah ba ba yadda za a yi ka bi Allah ba ta hanyar manzon Allah ba dan haka kamar abu guda ne ati'u Allah wa ati'u rasula ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sannan wa ulil amri minkum ku yi wa shugabanninku ma da'a anan ulul amr ba a ce ba wa ati'u ulil amri malamai suka ce saboda biyayyar shugabanni ƙasa take da biyayyar Allah biyayyar shugabanni ƙasa take ga biyayyar manzan Allah su a wajen tasu biyayyar sai ba a ce ba wa afi'u ulil amri sai aka ce wa ulil amri minku. saboda wani lokaci shugaba zai iya kawo abu na son zuciyarsa karara ya ci karo da abinda da Allah ya ce karara ya saba wa abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to kaga anan akwai rina a kaba lallai akwai abin a zo a duba ba kawai za ka yi shugaba biyayya ba alhalin ya ce a saba wa Allah dan ka'ida ita ce la da asali makhluqin fi ma'siyatillah ba a yi wa dukkan wani abin halitta da'a in ya ce a saba wa Allah to sannan malamai sun tattauna su waye ulul amri minkum waɗansu suka ce ulul amri shine shugabanni na duniya shugabanni na rayuwa shugaban ƙasa 'yan majalisa gwamnoni ciyamomi da sauransu waɗannan su ne ulul amri shugabanni ta fuskar rayuwar duniya lallai a ai musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ka da wata dama ba ka da wata kofa ko wata kafa taka ce za ka yi wa shugabanka tawaye matukar abin da ya ce bai saba wa Allah ba matukar dokar da ya kafa bata saba wa koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam waɗansu malaman suka ce a'a ulil amri su ne malaman addini limaman juma'a masu fatawa council of ulama waɗannan su ne ulil amri suka ce domin me qur'ani ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi wa radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ubangiji ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf su munafikai idan al'amari na tsoro ya zo musu ko al'amari na kwanciyar hankali ba su da sirri sai su ta yadawa wanda wannan ba ɗabi'a ba ce ba ta musulmi musulmin kwarai ya san ciki ba dan tuwo kadai aka yi shi ba har dan rufe asirin maganganun yau da kullum da haka mumini na kwarai musulmi na kwarai yana da sirri ba komai yake ji ya yada ba to amma munafiki wanda ba muminin kwarai ba bai da sirri duk abin da ya zo ya hadawa yake amrun min al amn aw al khawf al'amarin tsoro ko al'amarin kwanciyar hankali ya jita jita to sai Allah ya ce walau radduhu ila rasul ina ma dai a ce in suka ji magana ba sa saurin yada ta sai sun maida ta ga annabi wa ila ulil amri minhum kuma su maida ta in annabi baya nan zuwa ga majibantan al'amarin cikin su sai Allah ya ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da masu istinbatin cikin su san gano musu bakin zaran shin maganar ya dace a yada ko bai dace a yada ba to anan sai Allah ya fassara ulul amri da allazina yastanbitunahu minhum masu istinbati istinbati shine ka karanta ayoyin alqur'ani ka karanta hadisai ka fitar da wasu hukunce hukunce aya kaza da tace kaza kenan tana nuna kaza hadisi kaza da yace kaza kenan yana bayani akan hukuncin kaza wannan shine istinbati to kaga ko me yin wannan malami ne ba shugaba bane ba to da ka sai waɗansu malaman suka ce ulul amri ana nufin malamai masu ilimi to amma mun sani asali a musulunci shine da shugaba da malami abu ɗaya ne asali a da malamai suke shugabanci musamman idan muka koma zuwa ga shugabanci irin namu na musulunci zaka tarar a da ko da sarakunan gargajiya malamai ne su ne sarakuna su ne limamai su ne alƙalai da ba a bambancewa tsakanin shugaba da malami to amma tafiya ta yi tafiya ayyuka suka yawa sai aka sa malamai su wakilci al'umma ta bangaren addini shugabanni su wakilci al'umma ta bangaren rayuwa amma dai dole su haɗe kansu baki daya in dai suna so su kai al'ummar su ga gaci sai an samu kyakkyawar fahimta tsakanin malamai da shugabanni domin da asali ma ofishin su ɗaya ne ba biyu bane ba to da haka kowanne ka fassara ulul amr daga ciki babu laifi ko ka ce ulul am ana nufin malaman addini ko ulul am ana nufin shugabannin rayuwa ubangiji madaukakin sarki ce ai musu da'a wajibi ne idan malamai suka gaya muku gaskiya ku yi musu da'a wajibi ne idan shugabanni suka faɗi gaskiya ai musu da'a domin ubangiji ya ce wa ulul amri minkum sai dai kuma in an samu matsala to ina ne mafita fahimta na za'atun fi shayi idan aka samu sa'in sa tsakaninku ja'in ja da ku da su kuka ce kaza suka ce kaza suka ce kaza doka ne kuka ce ba za mu ba ina ne mawarwara ina ne marabar gaddama farudduhu ila Allah sai ku koma ga Allah komawa ga Allah shine a komo zuwa ga Qur'ani a ga wannan hukuncin inna addini ne mai Qur'ani ya faɗa game da shi ko kuma idan na addini ne mai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗa game da shi mai hadisai suka bayyana farudduhu ila Allah ku maida al'amarin zuwa ga Allah war rasul da manzansa sallallahu alaihi wa sallam in manzan Allah yana da rai a lokacin bai bar duniya ba sai a je a tambaye shi ya kaza ya kaza sai ya faɗa to kaga raddu ila rasuli kenan maida al'amari zuwa ga manzan Allah kenan amma yanzu bayan ya kaura ya bar duniya to mai da al'amari zuwa gare shi shine komawa zuwa ga littattafan hadisai yadda annabi ya rayu da hukunce hukuncen da yayi da zantuttukansa da ayyukansa dan haka farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai har da gaske kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira zalika khairun yin hakan shine alkhairi wa ahsanu ta'wilan kuma shine kyakkyawar makoma kalmar ta'wil daga ala ya'ulu aulan ma'ana raja'a yarji'u ruju'an ko sara yasiru sairan wa masiran wannan shine yafi kyakkyawar makoma zuwa gare ku ma'ana shi zai ba ku amfani duniyar ku da lahirar ku to anan waɗansu malamai suka ce ar-raddu ila Allah war raddu ila rasul idan matsalar ta kasance diniya ce ana komawa ga Allah ana komawa ga manzo Allah idan abu ne na addini domin baka da wata makoma cikin al'amuran addini sai ga Allah baka da makoma cikin al'amuran addini sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce amma idan al'amura ne na rayuwa to wannan Allah madaukakin sarki ya wakilta waɗansu su zama masu ilimi akan abin da ya shafi rayuwa ba za ka ce ba ana buƙatar a gina gada daga unguwa kaza zuwa kaza daga waje kaza zuwa kaza mu buɗe qur'ani zai gaya mana ya map din zai kasance da wani bulo za a yi amfani da wani rodi kaga wannan ba al'amarin addini bane ba da haka wannan sai a zo a samu gwanaye injiniyoyi waɗanda suka sani idan gwamnati ta ce za ta yi gada a waje kaza ko titi a waje kaza talakawa suka ce ba mu yadda ba ba za a taɓa mana gidaje ko gonaki ba to sai a zo a samu injiniyoyi shin yin abin a nan ya dace shin wannan wajen ya kamata ya zama gidajen zama ne ko kuma ya kamata ya zama hanya ce da gada da sauransu suka ce domin haka ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya je Madina ya tarar mutanen Madina suna da wata al'ada su manoma ne suna noman dabino kuma suna da wani abu da suke wa dabino dan yin yaya shine kilili a hada dabino da dabino a masa kulle kulle a wani abu da ake kira barbaran dabino to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutanen Madina lokacin da ya zo Madina farkon zuwan zuwansa yace kar ku sake wa dabino wani abu ku bar shi Allah zai kawo to shikenan da shekara ta yi dabino kuma sai ya ki sai sahabbai suka dawo suka ce to ya ma'aikin Allah ka hana mu wa dabino kilili kuma ga dabino bai ba sai annabi ya ce antum a'lamu bi amri duniyakum to ku je kun fi ni sanin al'amarin duniyar ku ni addinin ku na fi ku sani amma duniyar ku ku je ku yi abin da kuka saba in dai bai ci karo da tauhidin Allah ba in ba kuna jin cewa wannan shi ke kawowa ba a'a wata dabara ce da sanin makamar aiki da yau da gobe ta nuna cewa in kun yi haka ana samu ku je ku ci gaba da kayan ku da haka ana komawa ga Allah ana komawa ga manzon Allah kaulan wahidan idan qadiya ta zamo ta addini ce mun yi ja'in jadani da kai kan maganar addini kan maganar alwala tsarki sallah hajji zakka to wannan dole makoman mu ita ce qur'ani dole makoman mu ita ce hadisi amma mun yi jayayya da kai kan maganar noma kan maganar kiwo kan maganar eh, eh, tattalin arziki to wannan kuma makoman mu shine abin da bincike ya tabbatar da kuma yau da gobe na rayuwar yan adam ina fata an fahimci wannan domin akwai waɗanda suke ɗaukar tunanin cewa komai zaka same shi a ƙur'ani komai akwai a ƙur'ani wai ma na fil kitabi min shay'a ana nufin komai akwai hatta toye waina in ka zo a ƙur'ani akwai to kaga wannan ƙarya ne ina zaka samu toye waina a cikin ƙur'ani ƙur'ani ba littafin toye waina bane ba toye waina sai ka tafi wajen mai waina amma abin da ya shafi addini to wannan baka da inda zaka je sai cikin alqur'ani baka da inda zaka je sai cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to daka wannan shine ma'anar ba in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila dangane da farkon ayar ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum malaman tafsiri suka rawaito cewa sababin saukar ayar shine kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito daga Sayyidina Ali dan Abi Talib yace wata rana ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura waɗansu sojoji su je su kai hari wata ƙasa ko su kai hari wani gari sai ya sa musu kwamanda to shi kwamandan ana fitowa bayan gari sai sojojin suka yi masa wani abu da suka fusata shi to sai yake so ya horar da su sai ya tara sojojinsa sai yake cewa shin kun yarda ni shugabanku ne suka ce mun yarda shin kun yadda annabi ya ce ku yi mun biyayya suka ce mun yadda sai ce to shikenan in dai kun yadda ni shugaban ku ne kuma wajibi ne ku yi mun biyayya ku tara itace kowa ya je yo manya manyan kayan itace aka zo aka tara ya ce ku kunna wuta aka kunna wuta sai ce kowa ya shiga har sun da za su shiga sai wani saurayi daga cikin sai ya ce ku jama'a gudun wuta fa yasa muka zo wajen Muhammadu muka yi imani da shi yanzu kuma ma zo mu faɗa wuta tun da dai ba mu tafi da nisa ba mu koma mu tambayo in an ce mu zo mu shiga mu dawo mu shiga da haka sai suka dawo cikin garin madina sai suka gaya wa annabi suka ce ai da muka fita bayan gari kwamandan da ka naɗa mana sai yasa muka haɗa itace muka kunna wuta kuma ya ce din mu shiga sai annabi ya ce wani daga cikin ku ya shiga suka ce ba wanda ya shiga yace wallahi da kun shiga ba za ku fita ba har abada daga ta duniya za ku zarce ta lahira inna da'atu fil ma'ruf ana wa shugaba da'a ne cikin abin da bai saba wa Allah ba yo kai da kai imani dan Allah ya tsare ka daga azaba kuma wani sai ya zo ya kunna wuta ya ce ka fada kuma ka yadda ka fada in kai haka ai ka raina hankalin kanka da kanka kuma ka mai da kanka ba gidaje dan haka ka'ida ita ce Allah shi ake wa kurma biyayya manzo Allah shi ake wa kurma biyayya amma wanda ba Allah ba ba manzo Allah ba in yace ai kaza sai an tsaya an duba kazan nan za a kai ga gaci hanyar za ta bulle in ba za ta bulle ba sai a bashi hakuri a ce shugaba a sake dai dubawa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila imam ahmad dan hanbali da imam abu dawud sun rawaito hadisi daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace as-sam'u wa ta'a ala al-mar'il muslim bima ahabba wa kari ma lam yu'mar bi ma'siyah wajibi ne ga mutum musulmi ya ji ya bi in dai shugabansa ya masa umarni na addini ko na rayuwa fi ma ahabba wa kariha ko yana so ko baya so malam yi umar bi ma'asiya in dai abin da aka umarce shi din ba saban Allah bane ba amma fa iza umira bi ma'asiya in ku aka umarce ka da saban Allah shugabanka na addini ko shugabanka na rayuwa to fala sam awala ba'a anan kan babu ji babu kuma biyayya ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ألم تر إلى الذين يسأمون شن ينزباك جنوا وأن سكيريا annahum amanu bima unzila ilayk cewa wai sun yi imani da abin da aka saukar da shi zuwa gareka shine alqur'ani Wa ma'unzila min public kuma sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka shine a taura da lingila da zabura da sauran littattafai? Tare da haka ya ridu na anyi ta haka mu'ilin baku? Suna son su kai hukunci zuwa ga ɗab'utu, ma'ana suna son su kai ƙara wajen wani ba-kai ba. Yai musu hukunci a maimakon kai? Wakaduumar umiru furu-bihi, alhaluncini an umarci su da su farce masa. tuna an umarce su da su raba gari da shi kada su saurare shi shi wa shi dagutun wa yuridu shaytan kuma shaytan yana nufin ne an yudillahum balalan ba'ida ya batar da su bata wacce take manisanciya ga barin shari'a wannan aya tana tona asirin wasu ne daga cikin munafukai waɗanda a baki suke nuna cewa sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan wata takaddama ta shiga tsakaninsu da 'yan uwansu ba sa zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu hukunci sai su tattara sai su tafi zuwa ga waɗanda kafirai suke zuwa wajen su dan hukunci kamar yadda imamu tsabari ko tsabarani ya fitar yake cewa abdullahi dan abbas yana magana akan sababin saukar wannan aya ta faru ne dangane da abin da ya kasance yana faruwa gabanin bayyanar manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wani mutum wanda ake kira da abu birzat al-aslami wanda shi boka ne matsafi ne a wancan lokaci kuwa idan takaddama ta shiga tsakanin mutane alƙalansu su ne bokayensu matsafansu su ke raba gaddama a tsakaninsu to ko shakka babu musulunci kuma bai yadda da tsafi ba musulunci bai yadda da bokanci ba hasali ma musulunci ya ce bokanci kafirci ne tsafi kafirci ne kuma manzo Allah ya ce duk wanda ya je wajen boka ya faɗi magana ya yadda ko bai yi aiki da ita ba ya kafarta kuma sai ya yi sallah kwana arba'in ba a karɓa ba zuwa kai wajen kaɗai ba tare da ya faɗi magana ka yadda ba zuwa kaɗai sai ka yi sallah kwana arba'in ba a karɓa ba to idan ku je ya faɗi magana ka yadda ba ka ma yi aiki da ita ba kuma ka bar musulunci da haka wannan yake nuna mana haɗarin zuwa boka ko haɗarin zuwa wajen masu duba da kuma irin laifin masu yi ɗin da kuma haɗarin su masu yi ɗin a wajen Allah to da haka sai zama cewa kafin zuwan musulunci su mutanen jahiliya sun yarda da bokaye sun yadda da tsafi idan rigima ta shiga tsakanin wani da wani boka ne alkali idan takaddama ta shiga tsakanin wani da wani boka ne zai raba gaddama to lokacin da musulunci ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbansa haka to sai ga waɗansu mutane su kuma sun zo sun ce sun musulunta amma idan kuma faɗa ya shiga tsakaninsu ba sa zuwa wajen annabi sai su tafi wajen bokaye wannan sai yake nuna ashe musuluncin su ƙarya ne na baki ne kadai bai kai zuci ba to sai Allah madaukakin sarki yake tona asirin masu irin wannan ɗabi'a duk wanda zai ce ya yarda da annabi amma kuma abin da annabi ya zartar bai yi masa ba to wannan ƙarya yake sa ta baki ce bata kai zuciya ba wannan munafiki ne alama ce daga cikin alamomin munafurci alam tara ila allazina yasqumuna annahum amanu bima unzila ilayk imanun su ma sai Allah ya kira shi da riyawa za'amu yazqumuna suna riya suna ɗaukar wai sun yi imani da kai alhalin ƙarya suke ba su imani da kai ba domin da sun yi imani da kai da sun bi ka da sun yi imani da kai da sun kawo ƙara ga banka da sun yi imani da kai duk abin da ka hukunta musu za su yadda duk abin da ka hukunta musu za su mi kauya da haka ubangiji madaukakin sarki ce yuridu na an yata mu ila tabut gashi kuma suna son su kai hukunci zuwa ga dagutu in ba manta ba a karatun jiya mun karanta ayar da ta magana akan dagutu alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wat tagut mun fassara dagutu a can da fasarorin da malamai suka yi masa wadansu sun fassara dagutu da cewa shine shedan wasu sun fassara dagutu da cewa shine dan kanzagin boka dan kanzagin gunki idan muka ɗauka jibtu ana nufin gunki to ɗagutu kuma ɗan kanzagin gunki waɗanda suke tsayawa a gaban gumaka suna yi wa mutane interpretation fassarar wai me abin da gumaka suke nufi gunki ya ce ai kaza gunki ya ce ka kawo kaza gunki ya ce ka rufe ido gunki ya ce ka fita da baya da baya to wannan shine dagutu a fassara ta biyu to da haka anan wajen malamai suka ce dagutu kam abu ɗaya zai ɗauka shine ka fassara shi da shaidan. to idan muka ce shaidan shaidan kuma iri biyu ne akwai shaidan na mutum akwai shaidan na mai aljani domin ba kadai aljani shine shaidan ba hatta cikin mutane akwai shedanu wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun to haka nan bokaye Allah ya kira su da suna shaytanu واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ذاك بوكا ما شيطان ne sai waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da ɗaguta a nan shine shaidan amma shaidan na mutum ba na aljani ba shine boka yuridu na an ta haka mu ilal ɗaguti suna so su kai hukunci zuwa ga ɗagutu shaidanin mutane bokaye matsafa waɗanda su ne suke wa mutane hukunci a wancan lokacin ubangiji ce wai yuridu shaytanu an yudillahum balalan baida shi ko shaytan na asalin ya biyo musu ta wannan hanyar ne dan ya kai su ya baro su ya biyo musu ta wannan hanyar ne dan ya batar da su bata wacce take manisanciya ga barin shari'a domin akwai hanyoyi da yawa da shi dan kan bi ya batar da mutane wani ya biyo masa ta hanyar son zuciya wani ya biyo masa ta hanyar shirka wani ya biyo masa ta hanyar tsafi wani ya biyo masa ta hanyar satar kuɗin mutane in an ɗora shi amana a aiki ko kuma an kawo ajiya an bashi wani ya zama shedan ya batar da shi ta wasu hanyoyin na daban na ayyukan sabo shan giya zina tata da sauransu da haka shedan yana da hanyoyi da yawa su waɗannan ya biyo musu ta wata hanya ce daga cikin hanyoyinsa ita ce hanyar ya sanya musu son su kai hukunci zuwa ga wani ba wajen annabi ba zuwa ga bokaye su zama abokansu masu alaka da su a madadin su zama masu alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ubangiji madaukakin sarki ce na an mu ila taguti wa kad umiru an furu bihi wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum har ma idan aka ce da su ta'alau ku taho ila ma anzalallahu zuwa ga abin da Allah ya saukar dan ai muku hukunci da shi shine Qur'ani wa ilar rasuli ku taho zuwa ga manzon Allah dan ya muku hukunci da sunnarsa bisa ga abin da Allah ya haska masa na Qur'ani ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa sai ga munafikan yasudduna suna kauda kai anka sududan gaburanka matakar kauda kai kalmar ya sudduna anka sududan sudud mazdari ne akan ce sadda ya suddu saddan akan ce sadda ya suddu sududan sai ka gansu suna kau da kai gabaranka matukar kawar da kai mana ba sa so ma a yi musu irin wannan magana a ce da su ku dawo zuwa ga kotun Allah ku dawo zuwa ga shari'ar manzo Allah ba sa son haka to wannan ku dabi'a ce ta munafurci ka kyamaci Allah ka kyamaci manzon Allah shin tsammanin ka Allah zai zalunce ka shin tsammanin ka manzon Allah zai cuce ka to dan me ka zafi ka je wajen wani a madadin ka zo wajen su dan me ka zaɓi wani littafi sama da qur'ani dan me ka yadda da wani sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnarsa wannan alama ce ta munafurci ko da kana furta kalmar la ilaha illallah kuwa domin imani na gaskiya shine ka furta la ilaha illallah kuma duk abin da la ilaha illallah ta kunsa ka yadda da shi a zuciyarka ka yadda da cewa Allah shine cikakken mai hukunci shine mai hukuncin da yake da adalci cikakken adalci babu zalunci subhanahu wata'ala to daka anan sai Allah ya kira su da suna munafukai a can ya rufa musu asiri a matakin farko yas'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bai ce da su munafikai ba amma aya ta biyu sai ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul ra'aital munafiqina sai aka fito da sunan su na yanka yin hakan munafurci ne me yin hakan munafiki ne sai dai wanda yake yi bai sani ba to daga zarar ya ji kuma sai ya tuba ya daina ubangiji kuma sai ya fi masa abin da ya gabata matukar da kai ma haka ɗabi'a ka take in an faɗa Allah sai ka ji kamar ka an sa ka amari sai ka ji kamar an kuntata maka in an ce ga yadda annabi ya ce a yi rayuwa sai ka ji ka takura ka masu to ka sani kana da ɗabi'ar munafurci duk la ilaha illallah ka da duk zaman ka a sahun gaba a sallah ba zai amfana maka komai a wajen Allah ba amfanin da zai maka kawai iya nan duniya ne a wajen bayin Allah mu maka kallon musulmi mu dauka cewa dan cikin mu ne kai amma Allah ya san ƙarya kake ba a cikin mu kake ba domin shi ya san zuciya banda shi kuma ba wanda ya san zuciya da haka akan faɗi irin waɗannan cututtukan na zuciya dan tayu ina da su in naji in tuba in daina tun kan lokaci ya kure mu, dan tayu kana da su in ka ji ka tuba ka daina domin kowa ya fi kowa sanin kansa da kansa sau da dama mutum yakan dade yana yin abu bai ma san laifi ba ne watan wata rana sai Allah madaukakin sarki in ya nufe shi da alkhairi sai ya sa a faɗa kuma sai ya ji yanzu hujja ta tsaye a kansa wajibinsa shine ya tuba ya istighfari sai Allah ya yafe masa gaba kuma sai rayuwarsa ta gyaru sai ta canja da haka ubangiji ya ce da su munafukai dan ya nuna ɗabi'ar ta munafurci ne dan ya nuna me yin hakan yana sane munafiki ne ra'aital munafiqina yasudduna anka sujuda a wata ayar cikin suratul munafiqin wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasuddunahum mustakbirun sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum idan aka ce da munafikai ku taho zuwa ga Allah ku taho manzon Allah ya roƙa muku gafara ra'aitahum sai ka gansu yasudduna wa hum mustakbirun suna kauda kai suna jiji da kai suna ji da isa suna shan kanshi ubangiji ce rabu da su watsar da su sawa'un alaihim daidai ne gare su astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum ko ka ce a yafe musu ko karka ce a yafe musu lai yaghfir Allahu lahu Allah ba zai yafe musu ba laifin ya kai inda ya kai ko manzon Allah ya sa baki ba za a karba ba kaga ai magana ta yi muni ubangiji madaukakin sarki ce fa kaifa idza asabatu musibatun ba mu labari yaya za ka gansu idan musiba ta same su ma'ana yanzu an ce su zo ga Allah su zo ga manzon Allah sun ke shin suna iya dorewa akan haka amsa ita ce ba sa iya dorewa idan musiba ta ciyo su kuma za su dawo in aka ce da shi abu Allah annabi ya ce kaza ai koyi da sunna bai yadda ba amma idan musiba ta ciyo shi kuma zai zo ya nemi masu rubutun sha ashe ka ƙarya yake kenan ba gaskiya bane ba ashe bai yi wa Allah tawaye da gaske ba in da gaske kai wa Allah tawaye in musibar ka ta ciyo ka kar ka nemi masu rubutun shan mana ita da ga rubutun shan ba wai abu bane wanda yake mai kyau amma wai mutum sai ya ga cewa ya guje wa Allah ta wani bangare wai kuma ga wani bangare da zai iya zuwa ya fake da Allah ya ci moriyar gangayaya da koranta in da gaske kai musulmin kwarai ne cikin komai zaka sallama wa Allah ba sai wuta ta ciyo ka ba da ka imani na gaskiya shine bin Allah a lokacin kwanciyar hankali da bin Allah a lokacin tashin hankali lokacin da aka faɗi abin da ya yi daidai da zuciyarka ka sallama wa Allah lokacin da abin da bai maka daidai ba ma Allah ya faɗa ka bi shi to wannan ita ce cikakkiyar biyayya inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun mu'minin kwarai shine wanda in aka ce zo ga abin da Allah ya ce ko yayi masa ko bai masa ba sai ya sallama zo ga abin da manzon Allah ya ce ko ransa bai ji daɗi ba sai ya miƙa wuya sai ya sallama ubangiji ce wa ulaika masu irin wannan dabi'a humul muflihuna sune yan aljanna amma wanda sai yana so zai ba Allah in abin bai masa ba sai ya tawaye ya miƙe kafa ya watsar to wannan ba mumini bane ba wa iya kullahum alhaqu ya'tu ilayhi mus'in a fi qulubihim marad am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humul fasiqun shin tsammanin su Allah zai zalunce su dan an ce su zo sai su ki a wani lokaci amma idan musiba ta ciyo su kuma sai su rafo fa kaifa idza asabatuhum musibatun yaya halin su yake kasancewa idan musiba ta same su bima qaddamat aydihim sakamakon abin da su suka aikata thumma ja'uka sai kuma kaga sun zo maka ya na billahi sune maka rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa suna cewa wallahi ai ɗazun ma da kaga mu zo ba wallahi mu sau kyautatawa muke so so muke dai a samu daidaituwa al'amari su zo su yi ta daɗin baki idan musiba ta ciyo su suka dawo wajen annabi to wannan shine uzurin da suke bayarwa amma lokacin da musiba bata ciyo su ba lokacin da aka gaya musu hukuncin Allah na gaskiya wanda bai yi daidai da son zuciyarsu ba a wannan lokacin sun ki zuwa amma da musiba ta ciyo su kuma sai suka dawo da suka dawo kuma sai suke bada uzuri na ƙarya idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون to da haka abin da ake so wajibi ne ga dukkan mai imani duk abin da Allah ya hukunta da duk abin da manzon Allah ya zartar ka yi masa da'a ka sallama masa ka yadda ɗari bisa ɗari to wannan shine mumini ciki lafiya baka lafiya amma a ce a cikin al'amarin Allah kaza yayi mun kaza bai mun ba kaza zan yi kaza ba zan yi ba wannan gidadanci ne kauyanci ne to wannan kuma munafurci kenan ubangiji madaukakin sarki ce ula'ika lallai masu irin wancanan ka ɗabi'a na idan abu ya musu daɗi su bi wanda bai musu daɗi ba su ki na addini allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim sune waɗanda Allah yake sane da mummunar ɗabi'ar da ke cikin zukatansu kalmar ya alamu Allah ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu baya nuna sai munafukai kadai kowa ma Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa domin ya ce wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu lallai mu muka halicci mutum kuma mun san me yake sakawa a ransa a wata ayar yace wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ko ka bayyanar da magana ko ka ɓoye ta shi Allah babu ɓoyayyen abu a wajensa da maganar da zuciyarka ta saƙa maka ko bakinka bai furta bare kunnen ka ji da maganar da ka fito ka faɗa amma daga kai sai wani ka raɗa masa duk Allah ya ji fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ya san sirri kuma ya san abin da yafi boyuwa sama da sirri me abin da yafi boyuwa sama da sirri shine zancen zuci akwai lokacin da mutum zai yi zance a zuciyarsa ba wanda ya ji ko bakinsa bai furta ba bare kunnensa ma ya ji zuciyarsa kadai ita ta saka amma Allah ya san wannan abin to ballantana kuma ka fito ka furta har ka rada wa wani ko ma ka zo ka faɗa a lasfika ubangiji a wajensa duk ɗaya ne dan haka babu wani bawa da Allah bai san shi ba ciki da bai ɗinsa zuciyarsa da bakinsa a anan da yace ulaika allazina alamun lahu ma fi qulubihim waɗannan su ne wanda Allah ya san abin da ke zuciyarsu ana nufin mummunan abin da ke zuciyarsu domin shi mumini cikin zuciyarsa babu muni amma munafiki cikin zuciyarsa akwai muni fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun cikin zuciyarsu akwai ciwo Allah ya ƙara musu da wani ciwon azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su sakamakon abin da suka kasance suna yi na ta ayoyin Allah da ya alamullahu ma fi qulubihim min ash waɗannan su ne waɗanda Allah ya san abin da suka ɓoye a zuciyarsu na sharri fa'a'arif anhum da haka ubangiji ce kyale su kau da kai ka fita daga sha'anin su wa'idhum amma ka ci gaba da musu wa'azi nan da aka ce ka kau da kai gabaran su ma'ana kar ka lura da abin da suke yi naki ka ce ba za ka yi hulɗa da su ba a'a Allah madaukakin sarki ya san munafiki ya san kafiri kuma ya san mumini tare da haka bai hana ban mumini yi alaka da munafiki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alaka da su ya zauna tare da su tare da Allah ya sanashe shi halin su ya gaya masa makomarsu amma duk da haka Allah yake ba aribu anhum kau da kai gaburan ɗabi'a su ta munafurci kai kar kai koyi da su ta ita kuma kada ita ta sa ba za ka yi mu'amala da su ba dan munafiki yayi maka sallama ko da ka san cewa munafikin ne za ka yi masa sallama kuma ko da ka san cewa imani bai shiga zuciyarsa ba baka da damar in zaka wuce kuma ka ganshi ka ce kai ba za ka yi masa sallama ba a domin Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai sune wa Allah wayo ne ko sune masa mukhada'a yaudara ne shi ma kuma yana ramawa dan haka tunda sun nuna a zahiri suna tare da shi kuma ku ci gaba da nuna a zahiri kuna tare da su wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila da haka Allah madaukakin sarki ce fa a'rid anhum kauda kai gaburan mummunar ɗabi'ar su ta munafurci kada ka kalle ta ta sa ka daina mu'amala da su amma fa wa'ibuhum ci gaba da yi musu wa'azi wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga ka ci gaba da gaya musu magana mai tasiri wacce za ta rinka taba zukatansu wacce za ta rinka ratsa su wacce za ta rinka nuna musu munin ɗabi'ar munafurci ko ta yi su daina wacce za ta rinka nuna musu kyakkyawar makomar imani ko sa aikata wannan shine wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga a wani kaulin na malamai wa kullahum fi anfusihim ka gaya musu magana daga kai sai su qawlan baligan magana mai tasiri mana idan ka san mutum yana da laifi har laifin nasa ya fito fili ya bayyana in ka tashi yi masa wa'azi kar ka zo cikin tawagar mutane kai masa wa'azi kar kai masa wa'azi in public kar ka kama sunansa a cikin mutane anan baka so ya shirya ba sai dai ka daɗa bazama shi ladabi da koyarwa ta musulunci idan ka san mutum mai laifi ne yana yin abu mara kyau to in za ka yi masa wa'azi in dai za ka iya kirawo shi kai da shi ka yi masa magana a bayan fage kar ka bari kowa ya sani to in Allah ya so shi da shirya wannan sai ya fi taimaka masa sai ka ga ya karbi shirya sai ya san cewa lallai wane mai mutunci ne lallai wane ya mutunta ni lallai wane ya san me nake yi amma ya rufa min asiri to in Allah ya nufe shi da shari'a sai ya shiri ta wannan amma idan ka zo ka kama sunansa a cikin mutane kai masa tonan silili ka wulakanta shi ka ci mutuncin sa to shedan ya samu damar da zai dada zama shi sai ce ka gani ko wulakanta kai yake so cin mutuncin kai yake so ba zai nuna masa wa'azi da alkhairin da kai masa ba abinda zai nuna masa tona masa asiri da fallasa da kai masa idan kuma duk da haka kasan cewa mutum yana yin ba daidai ba amma ba za ka iya kiransa cikin daki eh, eh, daga kai sai shi kai masa nasiha ba malamai suka ce ko za ka yi masa wa'azi a cikin mutane ka kama sunansa sai ka yi zagi a kasuwa wanda bahaushe ya ce kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake amma shi wanda aka yi da shi din bai san da shi ake ba sai ya ɗauka mutuwar yawa ce kaka kowa da kowa kawai ake yi alhalin kuma shi din da shi ake domin sau da dama annabi idan ya ga mutum ya yi laifi ya ga zai kira shi cikin ɗaki daga shi sai shi ba sai tara mutane baki ɗayansu da wanda ya laifin da wanda bai laifin ba sai ce me yasa mutane suke kaza kaga ba a ce me yasa wani kake kaza ba kar ga an wulakanta shi me yasa mutane suke kaza ina ma dai mutane za su daina kaza ina ma dai mutane za su koma yin kaza wannan shine ma'anar wa kullahum fi anfusihim qawlan baligan bisa ga ɗaya daga cikin zantuttukan malamai Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana karya ya bamu ikon nisantatta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن a gurguje wata sanarwa ce muke so mai ba don eh, mun so ba sai dai a sanar saboda mahallin ya kamata a sanar a yanzu ɗazu lokacin da liman yan sallar juma'a ya sanar sanarwa da ya waɗansu ba su ba bayan la'asar haka zalika ake so a ƙara sanar da yan uwa musulmi musulunci kullum yana neman hanyar da za a tafi a tsira tare ba ya yi sai da kuɗi kuɗin nan ba daga ko ina za a same su ba sai daga gare mu mu ne masu bayarwa kuma za mu yi ne fi sabilillahi yanzu ƙungiyar izala ta ƙasa baki ɗaya ta yi ƙoƙari ta ɗauko wani system na neman taimako wanda kowa ya san irin abin da ake aiwatarwa misali ga suna tv waɗansu da yawa sun ga amfaninta kuma suna gani malamanmu ga baki ɗaya suna karantar da mu dare da rana ba ba fashi amma ba a san yaya aka yi aka tabbatar da wannan sunna TV ba to ba komai bane ba wa'ansu ne suke bada fi sabilillah da wannan dalili muke neman gudunmuwa ga yan uwa musulmi kowa da kowa wanda duk yake da niyya a zuciyarsa sai aka haɗa kai da wani banki wanda yake shi ma yana bangaren kusan Jaiz Bank ITBC mun buɗe account a cikinsu tare da su sai mun yi alkawari kuma sun yi alkawari za su je mu duk inda ake tafsiri na ramadan an bude gurin da za ka je ka ba da taimako fi sabilillah ba tare da kayi bai ma wani mutum individual abin da kai yaƙini a zuciyarka naira ɗari ne naira hamsin ne in ka je da atm za ka ba su su ɗauki abin da kake bukata kuma muna bukata ya zama continuous saboda ayyukan suna da yawa bayan suna tv muna so mu tabbatar yanzu akwai rediyo na musulunci a kasar nan bi bayan haka ana nema a kawa asibitoci na sunna baya yiwa duka wanda sai da kuɗi bayan wannan muna so duk abin da ya zamanta cewar wanda zai tabbatar mana da makarantunmu da komai na sunna to sai da kuɗi kuɗin nan ba wanda za mu nema daga gare su sai mu da wannan dalili muke sanar da yan uwa musulmi kuma liman zai malam zai ci gaba da sanarwa duk tafsiri malaman nan suna nan a bakin banki a bakin kofar shiga in za in za ka fito in za ka shigo ciki ma'aikatan banki za ka je da atm ɗinka naira hamsin kake so a rika cirewa naira ɗari kake so a rika cirewa nan take ka wasu atm za su cire abin da suke bukata in ma kana bukata za ka iya consulting ne da bankin ka za su iya karantar da kai su baka cikakken bayani a bankin ka in ma'aikacin banki ne kai in ma'aikacin gwamnati ne wata wata kake so a cire naira ɗari sai ka musu bayani duk wata in yayi za a cire naira ɗari biyu da billahi cikin wannan za ka iya bada da sadakati jariya hatta da mahaifan wanda suka rabu kana iya ɗaukan wani yanki daga cikin kuɗinka kace wannan fi sabilillahi a rika baima mahaifina sadaka fi sabilillahi ko mahaifiyata ko wani makamanta haka Allah sa mu ci nasara da wannan dalili nake cewa muna neman taimako fi sabilillahi da duk wanda ya san zai iya daga ya ba da ATM da za a fitar yanzu yanzu nan ba tare da ɓata lokaci kuma a baka receipt ciki kuma alat zai shiga yanzu ka tabbatar da an cire wannan ka ba da asusun Allah saboda ba komai za a gina ba da shi addinin Allah za a gina Allah sa muna da bakin rabu a cikin sa kuma akwai zancen ciyarwa wanda kowa ya sani kowane azumi mutane suna kawowa alhamdulillah tunda aka fara ana bada taimako bakin gwargwado da kuma masu kawo wa ɗanyen abinci wani kuma abincin dole sai an tafi da naira an siyo musamman kamar su nama su tumatir wanda ba a iya ajiye su nan take shi kuma wannan akan amsa a nan ne ake amfani wannan duk kuɗin da zamu nema na 'yan agaji nan ake amfani da shi ne yake tafiya wancan kuwar kungiya wanda take shirye-shiryen wannan al'amura kuma muna roƙon ubangiji wannan shugabanni abinda suke niyya a zukatansu na alheri dan gina musulunci Allah ya ba su haɗin kai Allah ya karfafa su kuma Allah ya kawar da shaitan daga cikin su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna da tambayoyi kamar haka a gurguje mai tambaya ta farko ya ce salamu alaikum shin zan iya bin yaro dan shekara takwas ko goma sallah eh ana iya bi baya daga cikin sharaɗin limanci sai liman ya balaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta naɗa limamai yara daga ciki akwai umar ibn abi salama wanda annabi ya naɗa shi limanci tun yana ɗan shekara shida yana ɗan shekara shida saboda a ƙauyensu lokacin da mutanen garinsu suka musulunta har da mahaifinsa a ciki ba wanda ya iya karatun qur'ani kamarsa, sai annabi ya ce to ka'ida dai a musulunci liman dole ya zama ya iya karatun ƙur'ani dan haka wannan yaro shi ya ci gaba da yi musulmanci tun yana dan shekara shida har sai da ya haura sama da shekara sittin shi da kansa yake ba da labari ya ce tun lokacin ina wasan yara irin gara taya da sauransu idan aka yi alwala a garinmu aka kira sallah sai a ce a je a kamo liman a cikin yara a zo a yi min alwala kuma a tura ni ya ce tun ban san rufe tsaraici ba zan taho da wando na ya gagge in Eh, ruku'u al'aura ta ta bayyana iyaye mata da suke sahun baya su rinka cewa a rufe mana wannan liman amma duk da haka dai haka muka yi ta sallah muka yi ta gwagwarmaya har na kawo yanzu kamar yadda yake faɗa da haka ba sharadi ba ne cewa sai mutum ya balaga za a naɗa shi limanci sharadi kawai ya zama ya iya karatun qur'ani ko da yaro ne kuma za ka iya binsa mai tambaya ta gaba ya ce malam idan mace ta yi aure fiye da ɗaya sai kuma Allah ya kaddara dukkan mazajenta za su shiga aljanna to waye zai zama mijinta a aljanna tsakanin mazajen mijinta na ƙarshe ne mijinta na aljanna idan mace ta yi aure da yawa sai Allah ya kaddara a lahira za ta shiga aljanna kuma duk mazan da ta aura za su shiga aljanna to wanne ne nata na ƙarshen wanda daga shi sai ta mutu bata sake wani aure ba to shine mijinta shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in suka zo mutuwa sukan ce da matan su ku yi mana alƙawarin in mun mutu ba za ku yi aure ba dan in mun haɗu a aljanna mu ci gaba sai su yi musu alƙawari kamar abu darda da zai mutu haka yace da matarsa ummu darda ki mun alƙawarin bayan ni ba za ki yi aure ba dan in mun je lahira mu ɗora auren mu sai ta ce ne maka alƙawari kuma gashi ta yi tsawon rai har sai da na muawiya dan abu sufiyan yana shugaban kasar duniya ta musulmi ya yace yana son ta da aure ta ce ba dan nayi wa mijina alkawari ba wallahi zan aure ka kuma malamai suka ce wannan ita ce hikimar da ta sa aka hana a auri matan annabi bayansa dan shi matansa su tar da shi a ta domin da sun auri wani namijin to kenan kuma sun wuce masa sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullah dan Allah malam game da tahiyatul masjidi a ce ka yi a wajen masallaci sai ka shigo ciki sai ka ƙara yi a ba sai ka ƙara yi ba malamai suka ce idan ka zo masallaci a haraban masallaci in kai tahiyatul masjidi ta wakilci ta cikin masallaci in ka shigo ba sai ka sake yi ba sannan idan ka shigo masallacin kai ta yi masjid sai wani uzuri ya sa ka fita kuma za ka sake dawowa to in ka dawo ba sai ka sake yi ba kamar yanzu nan a wajen karatu ka yi ta yi masjid ka ka zauna sai aka sanar cewa mota mai lamba kaza an yi fakin ɗinta ba daidai ba a je a gyara sai ka ji taka ce ka fita ka gyara to in ka dawo sai kai zaman ka ba sai ka sake ta yi masjid ba in dai dukulan ne mutawa filan kamar yadda suke faɗa taka tambaya ta gaba ya ce malam dan Allah ina son bayani akan sharuɗan da za su sa mutum ya haɗa sallah ko a gida ko a masallaci ba sharuɗa ba kila dai ka ce dalilai ko sabubba da suke sa a haɗa sallah dalilin da ke sa a haɗa sallah na daga ciki rashin lafiya idan mutum bai da lafiya yana iya haɗa salloli guda biyu a zahar da la'asar ko magariba da isha amma ita asuba ba a haɗa ta da kowace ana yin ta ne akan lokacinta yana daga cikin dalilan tafiya matafiyi ne kai za ka iya hada sallolinka guda biyu kuma ka kai musu kasaru azahar ka hada ta da la'asar kuma ka yi biyu ko dai a farkon lokacin azahar sai ka yi hadda la'asar ko ka jira sai la'asar ta yi baka yi azahar da farko ba in ka zo sai ka hada da azahar da la'asar kuma ka yi su biyu haka nan ma magariba da isha ita magariba ba a yi mata kasaru a ukun ta ka yi ta amma kana iya hada ta da isha ko ka jawo ishar ko ita ka tura ta ka hada su can a ƙarshe tare da isha yana daga cikin dalilan ruwan sama in ana ruwan sama a masallatai ana hada salloli wannan ma dalili ne to haka nan ko da ba a masallaci ba kana gidanka bisa ga zance mafi inganci in dai ana ruwa to zaka iya hada sallah da da imamu mali yace dole sai in a masallaci ne in kana gida ba za ka hada sallah ba to sannan yana daga cikin dalilan wani darasi na addini ko wani mitin mai mahimmanci na musulunci malamai za su zauna mitin ko za a zauna karatu ko darasi to ana da damar a hada salloli guda biyu dan a samu isasshen lokaci na yin wannan mitin din ko darasin Abdullahi dan Abbas ya kasance a Madina idan yana karantar da mutane lokacin sallah yayi azhar ko la'asar sai ya dakata ba zai yi ba sai ya hada ta da can yar uwar ta sai a tashi ayi har wata rana yana cikin yin darasi lokacin sallah yayi bai tashi ba wani daga cikin mutane yake cewa as-salatu as-salam ibn Abbas a tashi ba ai sallah malam lokacin sallah yayi sai ya ce atu'allimuna ni bi sunnah yanzu ni za ka koya wa sunnar annabi ni ba sahabi ne kai tabi'i ne da haka wannan yana daga cikin uzurruka da suke sa a haɗa sallah Allah ya sa mu dace tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam da fatan Allah ya saka maka da alkhairi mutum da ya buge mutum biyu akan mashin suka mutu yaya zai yi wajen azumin kafara na biyu na iya sa to tambaya ta biyu kuma ya ce mutum na iya sayar da fili ga wanda za su gina coci to tambayar ka ta farko kafara in rai biyu ka kashe kafara biyu ce a kanka kamar yadda diyya biyu ce a kanka adadin rawukan da ka kashe adadin kafara da adadin diyar da take kanka in ka kashe mutum goma a lokaci ɗaya kafara goma diyya goma domin kowane jini zaman kansa yake kuskure ne abin da wasu malamai suke cewa wai in ka kashe mutane goma a lokaci ɗaya ka fara ɗaya za ka yi diya ɗaya ma za ka baya wannan kuskure ne farai da gaske kowace rai zaman kanta take kowace kafara a madadin rai ɗaya take ba sai da fili ga wanda za su gina coci ya aka yi kasan coci za su gina zuwa suka yi suka gaya ma idan suka zo suka ce maka wani siyan mana da fili coci za mu to ba za ka siyan ba amma kawai suka zo suka ce maka siyan mana da fili to kai kuma ba a ce ka tambaye su me za ku yi ba ba ruwanka da me za su yi kamar me sai da gero ne ko dawa kaga ana siyan gero ai kunu ana siyan gero ai koko ana siyan gero ai giya to kawai sai wani ya zo siyan gero sai ka ce masa me za ka yi sai ya ce giya to ka bata wa kanka kasuwa Allah bai sa ka kai wannan binciken ba ba ruwanka kawai ya zo siyan gero ka ɗauka kunu zai yi ka ɗauka ko ba zai ka siyan masa bakin ka naka amma matukar ka tambaya ya gaya ma to cinikin haramun ne in kuma kayi ka ci haramun an gane ko da haka mu fahimci irin wannan akwai abubuwan da ana alkhairi da su ana sharri da su fili za a iya gina masallaci za a iya gina makaranta za a iya gina gidan zama za kuma iya gina gidan karuwai za a iya gina mashaya za kuma iya gina coci kai abin da Allah ya ce ka siyar da fili cinikin fili halal ne ba kuma a ce da kai dole wanda ya zo siyan fili sai ka tambaye shi me zai yi ba ba naka bane wannan ba ruwanka in ya siya ya bashi gona wannan ruwansa ne amma in ka kuskura kai kuskure ka ce me za ka yi sai ya ce gidan karuwai kuma ka siyar to duk zinar da aka yi kana da kamasho har Allah ya naɗe kasarsa duk abin da aka yi a wajen kana da kamasho to amma ba ruwanka sai kuka yi cinikin fili ka karɓi kuɗin wata ran kana zuwa sai ka tarar da wajen ana karuwanci ko ana shan giya ko an gina coci sai ka ce Allah na tuba ni dai ba dan haka na siyar ba kuma Allah ya sani kudin ka ka ta halak malak to amma idan ta bayyana kuma misali mota ce ta kamfanin giya din ta zo gabanka za ta sai gero ko za ta sai fili ta coci ga tambarin su ga komai to wannan kamar sun yi maka sainin malamai suka ce a nan ba haramun bane cinikin amma kar a yi yafi alkhairi saboda shubaha ta shiga zai iya wa cocin za su yi kuma kai ba a ce ka tambaye su ba kai dai ka ga wata alama in ka guje wa cinikin sai Allah madaukakin sarki ya maka alkhairi ya baka wanda zai siya sama da abin da za su siya domin kayi wa Allah kishi amma in ka siyar kuma a lokacin ba wanda ya ce cinikin ka ya zama haramun tunda asali kai ba a gaya ma ba kuma Allah bai ce ka tambaya ba kai dai abin da aka ce kawai ka siyar da fili in sana'a ka ita ce siyar da fili to wai akwai takardar da take fitowa asali a jiki an rubuta me za a wajen to a nan kam abu ya riga ya bayyana in na halal ne sai a yi halal na haram sai a guje masa yawa ina jin na amsa tambaya akan hotel shekarar da ta wuce ko la'alla waɗansu ba su manta ba hotel abu ne wanda yake yana da silahun ne zu haddaini yana da kaifi biyu akwai hotel akwai iskanci da ake a hotel akwai kuma alkhairi da ake a hotel sau da dama mutane sukan tambaya akan business ɗin hotel shin malam ya halatta mai hotel ko bai halatta ba ba a cewa haramun ne hotel kaulan wahidan ba kuma a cewa halal ne hotel kaulan wahidan mana kai tsaye malami ba zai ce maka yin hotel haramun bane kuma ba zai ce yin hotel halal ne illa iyaka ka'idar da dokokin da kai zaka kiyaye a hotel ɗinka ita take halatta shi ko ta haramta shi an gane ko idan hotel ɗinka za ka kiyaye ba za a kawo matan banza ba kai abin da ka ɗauka duk mutumin da ya zo da mace matarsa ce kai ka ɗauka haka kai ba za ka aje matan ba kuma ba za ka aje kawalansu waɗanda za a rinka nema ta hanyar su su kirawo matan ba ba ruwanka da wannan ka hana wannan mutum sai dai ya zo da mata in ya zo da mata kuma ba a ce ka bincika ba matar ka ce ko ba matar ka bace ba ruwanka kuma kai ba za ka kawo giya ba kuma baka yadda a kawo ma a sha ba to wannan hotel din ba abin da ya haramta shi domin hotel yana amfana al'umma akwai mutumin da zai yi tafiya bayi da inda zai sauka sai a hotel in bai samu hotel din ba zai ta gayyara musulunci yana duba irin waɗannan uzurrurruka to amma ka gina hotel kuma ka ci gaba da yin shedancin da ake a hotel to wannan hotel ɗin ka kaulan wahidan haramun ne sai dai in ka daina ka zama hotel ne sakula za a kawo komai za a yi duk abin da aka ga dama to wannan ya haramta to amma idan takarda ta fili ta fito da cewa gashi coci za a yi gashi kaza za a yi na badala wannan haramun ne cinikin wannan mai tambaya ta gaba yace menene ingancin fara yin sallar tarawihi a farkon dan ramadan eh wannan shine abin da aka samu sahabbai da tabi'ai suna yi domin gobe ɗaya ga ramadan to yau da shine daren farko na ramadan da aka tun daga daren farko kuma ake fara ibadar tarawihi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi duk abin da ake samu na ramadana min daga farkon daren ramadan abin yake faruwa wa zalika min kulli laila hakan yana faruwa ne daga kowane dare daure shedanu da za a yi da buɗe ƙofofin aljanna da buɗe ƙofofin wuta da yan tabayi da kaza da kaza ya ce min kulli laila daga kowane dare to daren farko da aka ga wata shine daren farko na ramadan har zuwa daren da ai gobansa kuma za a ga watan da za a ce an sauke azumi Wadansu suna bari sai sun kai azumi sannan su fara tarawihi to kaga sun yi asarar dare ɗaya ya riga ya wuce musu dan asali dare shi yake riga wuni sai an fara dare ake wuni to da haka da ramadan kafin ai ɗaya ga ramadan wuni sai an yi daren ramadan da haka sai ka fahimci wannan takarda ta gaba yace dan Allah ina son bayani kan zakka shin kuɗin da ake kasuwanci da su in an aje su ba su shekara eh, in an aje su ba su shekara ba ana iya yi musu zakka kuɗi sai sun shekara zakkar kuɗi sai sun shekara in dai kuɗi sun isa zakka kuma suka shekara dole a yi su ko kana juya su ko baka juya su ko ka aje su ko ka ci gaba da business ɗinka da su in dai sun kai zakka kuma suka shekara to dole sai a musu zakka tambaya ta gaba assalamu alaikum dan Allah malam yaya ake yin istibra'i istibra'i shine jini ɗaya da mace take yi dan a tabbatar da cewa ba ta da ciki a yayin da ko dai ta yi zina ko kuma wani ya sadu da ita bisa ga kuskure idan mace ta je ta yi zina sai ta tuba take so ta zo ta yi aure to za ta yi jini ɗaya kafin a ɗaura mata aure wannan jini ɗayan shi ake kira istibra'i ma'ana yana tabbatar da cewa ba ta da ciki domin ba a ɗaura aure da ciki hakanan da mutum ne zai zo ya tarar da mace akan gadansa gadan ɗakinsa ko gadan matarsa ashe kanwan matarsa ce ko yan matarsa ko wata bakuwa kawai sai ya faɗa mata ita kuma ta yi shiru ita ma Allah ta ɗauka a gidan mijinta ne sai ya sadu da ita malamai suka ce to anan bai da laifin zina domin akwai shi me ya kawo ta gadan matarsa duk abin da ya hau gadan matarsa halal ɗinsa ne ita ma kuma bai ta da laifi domin ita ma za ta iya ɗauka tunda tana da aure a gidan mijinta take malamai suka ce to anan kan ta koma gidan mijinta ya ci gaba da zaman aure da ita sai a dakata sai ta yi jini ɗaya jinin da zai tabbatar da cewa wancan mijin da ya sadu da ita ba ta yi ciki ba in kwa ta yi ciki to malamai suka ce ɗayan biyu a zubar da cikin shi ya fi alkhairi in aka yi aka yi cikin ya ƙi zubuwa idan ta haihu ba za a ce masa shege ba sai a kawo shi wannan gidan da wannan mijin ya sadu da ita an gane ko amma dai ita kafin ta koma can gidan mijinta ya ci gaba da mu'amala aure da ita sai ta yi istibra'i jini daya da yake tabbatar da cewa ba ta samu ciki ba in ku ta samu ciki sai ta dakata ta haife wannan ko a zubar shikenan to wannan shine istibra'i tambaya ta gaba menene hukuncin mace da take shayarwa da jini da jinin ta ya dauke a cikin watan Ramadan to ban fahimci wannan maganar ba shayarwa hukuncinsa daban kuma jini ma hukuncinsa daban la'alla idan mai tambayar ya ji yana son karin bayani sai ya sake rubuto ta dalla dalla yadda zan fahimta tambaya ta gaba ya ce ina fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi malam me hukuncin